Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA afirka kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba. biyu ga watan Oktoba 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. 'Yan majalisar wakilan Amurka na bangaren Democrat sun gargaɗi sakataren harkokin wajen kasar Mike Pompeo kan yunkurin da suka ce yake yi na hana wasu jami'ai su ba da shaida. Koriya ta Arewa ta amince ta koma teburin tattaunawa da Amurka kan batun makamin wato makamin nukiliyanta. tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila benny gantz ya soke wata ganawa da aka shirya za su yi da firayim minista benjamin netanyahu a yau laraba abin mu jinjina wa juna ne cewa mun yi wannan dogon zango a cikin wannan tsari na mulkin ka amma akwai matsaloli da yawa tsohon gwamnan jihar kano kenan sanata malam ibrahim shekarau muna tafa da cikakken rahoton Haka kuma za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar kan cikar ƙasar shekaru 59 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka. Sannan yau a maimakon shirin dimokuraɗiyya a yau za mu kawo muku tattaunawa da wasu 'yan Najeriya kan cikar ƙasar shekaru 59 da samun 'yancin kai. Amma da farko ga labarin duniya. jama'a alaikum shugabannin wasu kwamitocin majalisar wakilan amurka uku masu karfin fada a ji sun zargi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da nuna fifiko ga abin da zai amfane shi a binciken da ake yi kan shugaban amurka donald trump binciken da mai yawa ya kai ga tsige shi pompeo na kokarin ya hana wasu tsaffin jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka da wasu da ke aiki a ma'aikatar a yanzu zuwa ba da shaida wanda wani mataki ne da ake so a ɗauka a fara binciken shugaban na amurka sai dai a yammacin jiya talata shugabannin kwamitocin harkokin wajen amurka da na tattara bayanan sirri da kuma na wanda ke kula da kwamitocin majalisar wakilan sun ce idan dai har abin da rahotanni ke nunawa da gaske ne cewa pompeo ya saurari hirar da shugaba trump ya yi da takwaran aikinsa na ukraine vladimir zelensky a ranar 25 ga watan yuli hakan na nufin pompeo ya zama shaida shugabannin kwamitocin sun kuma gargaɗe shi da ya guji ɗaukan wani mataki kan wanda zai ba da shaida a wani mataki na ƙoƙarin kare kansa a nasa ɓangaren pompeo ya zargi 'yan majalisar ta wakilai na ɓangaren democrat da yankurin yin barazana ga jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurkan su biyar koriya ta arewa ta amince ta koma teburin tattaunawa da amurka kan batun makaman nukiliyanta a cewar wani babban jami'in diplomasiyan kasar kamar yadda kafofin yada labarai suka rawaito a cewar mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta arewa cho son hugh hukumomin pyongyang da na washington sun amince su zauna wato a ranar biyar ga watan nan na oktoba sai dai ba ambaci inda tattunawar za ta wakana ba amma a jawabinsa na farko da yi tun bayan da ya bar gwamnatin trump tsawon mai ba da shawara kan harkokin tsaro john bolton ya nuna shakku kan yiwuwar samun maslaha tsakanin amurka da koriya ta arewa I think strategic decision that Kim jong ina ga dabarar da Kim Jong-un ke amfani da ita ita ce zai iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya ci gaba da ajiye makamin nukiliyansa ya ma bunƙasa shi ta yiwu ya nemi saucin takunkumi daga ƙasashen duniya ko ya nemi a cimma wata matsaya amma a halin da ake ciki a yanzu ba zai taɓa sadaukar da makamin nukiliyar cikin ruwan sanyi ba sanarwar sake hawa teburin tattaunawa tsakanin kasashen biyu na zuwa ne kusan watanni uku bayan da shugaba trump da takwaran aikinsa kim jong-un suka hadu a yankin nan mara soji da ya raba koriyoyi biyu duk da cewa bangarorin biyu sun amince su sake zama bayan wannan ganawa koriya ta arewa ta ki sake bayyana ranar da za a sake zaman tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila benny gantz ya soke wata ganawa da aka shirya za su yi da firayim ministan kasar benjamin netanyahu a yau laraba wannan mataki wani koma baya ne ga yankuran da ake yi na kafa gwamnatin haɗaka gantz ya ce dalilin soke ganawar shine ba a cika sharuɗɗan da aka gindaya kafin a yi zaman ba amma ya ce mai yiwa nan gaba a cikin wannan mako za a sake saka wata rana da za a gana jam'iyyar likud ta netanyahu ta ce ta kaɗu matuƙa da ta ji matakin da gans ya ɗauka na soke zaman tattaunawar jam'iyyar ta kuma ya kira a gare shi da ya sake zurfin tunani domin a kauce wa sake yin wani zaɓe zaben ƙasar na isra'ila da aka kammala a kwanan nan shine na biyu da aka gudanar cikin wannan shekara wanda shi ma ya gaza samar da wata jam'iyya da ta samu nasarar da za ta kafa gwamnati ita kaɗai shugaban ƙasar ta isra'ila harvard revelin ne ya nemi netanyahu da ya ƙoƙarin kafa gwamnatin haɗaka amma gantz ya ce ba zai hada gwamnati da netanyahu da ake zargi da laifin rashawa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc gwamnatin iraki ta ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan wasu 200 sun jikkata a wata arangama da ta auku tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga da suka yi bore a jiya talata kan rashin ayyukan yi da ababen more rayuwa a kasar yan sanda sun yi amfani da harsashen gaske da na roba da haƙi mai sa kwalla da kuma ruwan feshi a batakashin da aka yi na tsawon sa'o'i a dandalin taharir square da ke birnin bagadaza yan sandan sun yi ta harba bindiga a sararin samaniya yayin da masu zanga-zangar da yawansu ya kai kusan dubu uku suka yi kokarin ƙetare wata gada da za ta kai su wani yanki da ofisoshin gwamnati da na jakadodin ƙasashen waje suke wanda ake kira green zone rotani sun yi nuni da cewa an kuma yi zanga-zangar a wasu sassan ƙasar ta iraki sai dai gwamnati ba ta ambaci takamaiman inda aka samu asarar ran ba yayin da aka cika shekara ɗaya cif da kisan ɗan jaridar ƙasar saudiyan nan jamal khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar da ke istanbul a turkiyya. shugaban kasar ta turkiya recep tayyip erdogan ya sha alwashin ci gaba da yin karin haske kan yadda aka shirya kisan shi da ya kashogi kan yi rubutu a jaridar washington post da ke ake wallafawa a nan amurka ya kuma kasance mai tsananin sukar yarima mai jiran gado muhammad bin salman kisan dan jaridan wacce ta cika shekara ɗaya cif a yau laraba ta haifar da takaddama tsakanin yarima salman da erdogan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da matar da kashagin ya yi niyyar aura Hatis Santis da wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman Agnes Kalmad za su haɗu da wani babban jami'in ƙasar ta Turkiya a ofishin jikadancin na Saudiya da ke Istanbul domin taron tunawa da kisan. A ranar biyu ga watan Oktoba Kashogi ya shiga ƙaramin ofishin jikadancin na Saudiya domin karɓar takardun shirye-shiryen aurensa amma har wa yau bai fito daga ginin ba. Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. A jiya talata ne cibiyar Hudaybiya ta nazari da raya harkokin addinin Islama mai sharkwata a jihar Kano da ke Najeriya. ta gudanar da gangamin lacca na lamuran shugabanci da makomar rayuwa al'umma a wani bangare na bibiyar ci gaba da kuma kalubalen najeriya ke ciki shekaru 59 da samun 'yancin kai daga kano ga rahoton da wakilin mahmud ibrahim kwari ya aiko mana shi shugaban da ya kai shekara hamsin da biyar ko satin ba a ɗora shi a kan yayi wa ƙasa hidima ba sai aka ce wai sai bayan ya zama shugaba zai daga ina zai samu wannan wahayi babin da aka ɗora shi a kai to dan me mun zaɓi irin waɗanda suka dace da ɗabi'unmu da sun zaɓi waɗanda suka dace da halaye mu sai sun je kuma mu ce sai wasu halaye daban dan masanin dutse kenan alhaji adamu ali kyawa guda cikin waɗanda suka yi tambihi a wurin lakcar wadda ta gudana a kwalejin nazarin shari'ar musulunci ta aminu kano malamai da ɗaliban jami'a da sauran makarantun ilimi mai zurfi kana da ɗimbin al'ummar gari ne suka halarci gangamin lakcar Dr. Hakim Babu Ahmad na daga cikin waɗanda suka gabatar da makala a zauren taron. Na nuna bukata da Najeriya take da shi na shugabanninta su buɗe idon su su gane cewa suna shugabancin ƙasa da take da matsaloli da yawa. Kuma a gaskiya a yanzu a halin da ake ciki kaman alaman ba su san irin halin da 'yan Najeriya suke ciki. Ga rashin tsaro ga mummunan talauci ga fargaba sannan ba su ma tabbatar da wannan ƙasan ko ma nan da shekara goma akwai najeriya ba mun nuna hanyoyi da abubuwa da yawa da za su yi na nuna amfanin 'yan najeriya su yadda cewa najeriya tana da matsala sosai a yadda aka tsara ta idan kullum muna cewa a'a ai babu wani matsala a najeriya babu wani matsala to wanda duk ya ce maka babu matsala a najeriya kila ba a najeriya yake ba ko kuma wanda ya sa a gaba ya gaya mishi gaskiya ba ya gaya mishi gaskiya tsohon gwamnan kano sanata ibrahim shekaru guda cikin magabatan cibiyar ta hudebiya ya yi tsokaci game da cikar najeriya shekaru 61 babu da samun yancin kai farko dai muna godiya ga allah maɗaukacin sarki da ya nuna mana wannan tsawon shekaru ah, kuma abin mu jinjina wa juna ne cewa mun yi wannan dogon zango a cikin wannan tsari na mulkin kai amma akwai matsaloli da yawa ɗaya daga cikin matsalolin namu shine rashin haɗin kanmu yadda za mu yadda abu ɗaya muke yi ƙasa ɗaya ce da kuma zancen mu ba wa kowa dama ya ba da tasa gudunmuwar ba laifi yau ana canja tsare-tsare na yadda za mu samu fahimtar juna da ɗan kudu da ɗan arewa da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi ba mu zauna lafiya to amma 'yan siyasa wanda ba su fahimci menene ma ci gaba ba wanda ba su fahimci menene ma shugabanci ba suna amfani da rashin ilimi da rashin wayewa na al'umma a amfani da kuɗi wanda ba su tancanta ba su tsanci kansu a shugabanci. Numbin matasa da suka halarci gangamin laccar daga ciki da wajen jihar Kano sun tofa albarkacin bakin su. Sunana Abubakar Awal. Ni wannan na karu da jawaban da aka yi sosai sosai domin ko mun zaji wajen eh, yunkuri da ake so a eh, gwamnati ta tabbatar da tsaro a ƙasa da kuma ta tabbatar an samu da 'yan ƙasa abinci isashe. sunana Muhammad Musa daga Niger State. Ina alfahari da yanci kan da aka samu, amma kuma wani bangaren ina kallo muna so mu samu gyara kamar illoli na matsalan tsaro da matasa ba su da aikin yi. Tsohon shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya Farfesa Tahiru Jega da shugabar jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa sun gabatar da jawabai daban-daban a yayin gangamin lakcar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To har yanzu dai batun samun 'yancin kan Najeriya ne, inda 'yan kasar mazauna jamhuriyar Nijar suka bayyana ra'ayoyinsu game da cikar kasar shekaru 59 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka. Batun tsaro da na tattalin arziki na daga cikin abubuwan da suka bayyana fatan ganin shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kansu don samar da walwala ga talakawan kasar. Ga dai Sulamu mini barma da rayuwar 'yan Najeriya din daga Yamai. sunana mujtaba gambo a iya cewa mun samu yancin kai ba mu samu yancin kai ba saboda mun samu yancin kai ne amma sai da aka yi da mu saboda kana kallo ko da kasashen duniya ne yanzu a najeriya ko da wani abu ne ta nema dole sai an sa mata wani sharaɗi wanda sai ta yi sannan za a bata dama in ko bata yi ba ba za a bata dama ba to wani yancin kai muka samu har yanzu dai muna nan noman goji yauwa muna nan dai yanzu dai najeriya dai muna mutu fatan alheri dai a matsayina dan najeriya mai zama a nijar muna fatan gaskiya baba buhari ya sa ya kyautata tsaro saboda gaskiya shekara kamar hudu da suka wuce kafin ya karɓi mulki hannun goodluck ana samun matsalan tsaron boko haramun to amma kuma yanzu da aka gama da boko haramun din an rage cikin kashi ɗari an samu kashi 80 yayi sauki amma kuma yanzu sai yan kinafin suka shigo mu dai abin dai akan dai tsaro dai a najeriya dai muna cewa dai akwai gyara sunana injiniya muhammad nura wanda aka fi sani da injiniya nura illo niger state a kwantagoro local government muna farin ciki a matsayin mu 'yan najeriya cikin wanga shekarun sosai alhamdulillah bakin gwaroro muna da bambancin da wasu kasashen amma ni a matsayin nan najeriya na ƙetare wasu kasashe na afirka sai ga mu 'yan najeriya sun yi mu damar wasu abubuwa na rayuwa sosai sun yi moriya musamman a ce wuta ruwa da sauransu sannan game da kulawa da ma'aikatan hannu babu shi muna fatan alheri yadda Allah ya nuna muna haka muna neman Allah yi sarkin sarauta kawo mana ci gaba fiye da sauran kasashe Allah ya kawo mu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali sunana Suleiman Yusuf Baba mun gode Allah da Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan lokuta na samun yancin kai na Najeriya da kuma makwabtanta da sauransu shi al'amari irin na ci gaba irin na al'amura na yau da kullum mutane ne sukan ba da haɗin kai inda za a samu haɗin kai al'ummara su rika tafiya yadda ya kamata da sauransu idan aka ce a rayuwa ba za ku mai shugabannin ku adalci a rayuwa ba dole za a rika samun matsaloli mabambanta shi kuma shugaba Allah ya aza shi ne bai ce a ka wulakanta shugaba ba ya ce ka girmama shugaba tsakanin ka da shugaba ka kowane iri ne in dai shugaba ne to kai biyayya gare shi ka bi sa. to haka al'amarin yake ne wa Najeriya fatan alheri da wannan shekaru 59 wannan yancin kai da aka samu an same shi amma a takarda saboda gaskiya a afirka dai yana ganin har yanzu dai kawai yancin namu a takarda yake saboda yanzu kwanan nan an yi wata magana cewa za a amshe dukiyar najeriya ta wajen eh, dala biliyan tara akan wani hukunci da aka yi wanda ba daidai ba mu kuma ina ganin a kasashen mu na afirka da wahala a ce wata kotu tamu ta isa ta yi wa bature wannan hukunci irin haka da haka yancin kai da suke bamu gaskiya yancin kai ne kawai na takarda Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Ibrahim Abdullahi daga jihar Neja. Eh ina taya Najeriya cikon wa'annan shekaru da fatan alheri ga shugaban ƙasarmu na Najeriya. Amma ina da ɗan tsokaci kaɗan game da abubuwan da ke faruwa a Najeriya. Kamar misali a jihar Zamfara, Kaduna da dai sauransu. Kai tsaye masu kidnafin mutane za su shigo gida su shigo gari guda gaba ɗaya su tada garin kuma hasali an isar da saƙo ga shugabanni da kuma matakan tsaro amma ba za su zo ba har sai bayan waɗannan mutanen sun gama yin yadda suka ga dama sun tafi sannan daga baya ne matakan tsaro za su zo su ce sun zo su ɗauki mataki ra'ayoyin wasu 'yan najeriya kenan mazauna jamhuriyar niger kan bikin cikar kasar shekaru 59 da samun 'yancin kai yanzu kuma ga wannan somin taɓin Allah ya kama mun yi farin ciki da kuka gayyace mu wajen tabbatar da wannan nadi kuma muna da cewa al'ummar hausa na kasashe daban-daban su suka haɗu suka baka wani shugabanci haka yake Sarkin Kano kenan Muhammadu Sunusu na biyu sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi don jin cikakken rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a Washington na cewa karfe ɗaya na dare da minti goma sha bakwai ga shirin mu na gaba. Jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan sabon shiri na musamman wanda za mu kawo muku a madadin shirin demokradiyya. Najeriya ƙasa ce da ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka a ranar ɗaya ga watan Oktoba na shekara 1960. da yake a wannan lokaci Najeriya ta fara mulkin farar hula ne da tsarin majalisa wacce aka fi sani da parliamentary system a turanci. Amma yanzu demokradiyya ake yi kuma an fara ne a 1979 a lokacin da aka zaɓi Alhaji Shehu Shagari. sai kuma 1999 da aka zaɓi Olusegun Obasanjo har zuwa Umaru 'Yar Adua a shekara 2007 da Goodluck Jonathan a shekara 2011 sai kuma Muhammadu Buhari a shekara 2015 zuwa yau ɗin nan. A wannan shiri na musamman da za mu kawo muku domin taya Najeriya murnar cika shekaru 59 da samun 'yancin kai za mu tattauna da baƙi na mutum uku. akwai muhammad wakili ɗan siyasa ne shi sai shu'aibu mungadi mai nazari tare da fashin baki a al'amuran yau da kullum sai kuma barista mai nasara ibrahim umar masanin kundin tsarin mulki kuma mai shari'a ina muku maraba da zuwa wannan shiri to zan fara da kai barista mai nasara umar wai menene mulkin demokradiyya ne to demokradiyya dai idan muka ɗauki kundin tsarin mulkin ƙasa sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya ya ce shine tsari wanda yake na shugabancin jama'a ta yadda yake mafi rinjayen jama'a su ne waɗanda ke da shawarar wa zai shugabance su a takaice kenan a nan akwai matakai daban-daban da tsarin mulki ya fito da shi in aka ɗauki sashe na uku na tsarin mulki ya fito da matakai wanda yake da karamar hukuma da jiha da kuma tarayya in aka ɗauki sashe na hudu na biyar na shida na tsarin mulki kuma sun yi bayanin ɓangarori guda uku wato goro ne mai kwar uku akwai bangaren waɗanda suke su suke shirya dokoki shine sashe na hudu na tsarin mulki akwai bangaren kuma waɗanda in aka shirya dokokin nan alhakinsu shine su aiwatar da waɗannan dokokin wajen shugabancin ƙasa shine sashi na biyar sannan akwai ɓangaren waɗanda in an samu laifi ko kurakurai su ne masu ladabtarwa ko su yi gyara su ne masu ɓangaren shari'a su ne sashi na shida to a duka wannan ciki a demokradiyya da ake yi shine shi talaka kamar yadda ne bayani ko kuma in ce mafi yawan rinjayen jama'a sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya su ne waɗanda za su je su zaɓi duk wanda suke so kuma ta wannan hanyar ne za su canza wanda ba su so ko da kana akan kujerarka za su iya zuwa su ce za mu canza ka domin abin da muka aike ka ka wakilce mu ba shi ka je kana aiwatarwa ba to karkashin nan kuma akwai runwa mai girma wadda sai aka ɗaura shugabanci shi ya sanya ake kira shugaba mai cikakken iko wato sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shi shugaban ƙasa wanda a turanci ake kira president shine aka ɗora ma alhaki ne ya zama madugu na yadda zai tafiyar da wannan tafiya ta demokradiyya din ba don komai ba domin talaka ya dara ya san cewa eh shugabanci ne nashi shine wanda yake mai yin zaɓe shine wanda yake mai canza wanda yake kan kujera shine wanda yake kuma da alhaki na naɗa waɗanda suke za su ladabtar da waɗanda suke sun kauce ma waɗannan manufofi da ya sanya to shine wanda ake a takaice abin da ake nufi da demokradiyya ah, mun gadi barin zo gare ka yanzu lokacin da najeriya ta samu 'yancin kai a ranar 1 ga watan oktoba na shekara sittin. yanayin mulki ya bambanta da wanda muke yi a yanzu shin najeriya tana demokradiyya din yadda ya kamata ko ya kake kallanta to yadda shi lauya wato barista ya faɗi yadda a manufar ko kuma ma'anar demokradiyya da kuma yadda tsarin ke tafiya to za mu iya cewa tana demokradiyyar kamar yadda aka ɗora ta a kanta ina ganin shi tsarin demokradiyya gaba ɗaya ba wai tsari ne da ita da ita Najeriya ta kikkiro ba ko ta samo ba tsari ne wanda aka samo aka kikkiro aka dora mata saboda haka tafiyar demokuraɗiyyar Najeriya yana yi ne daidai yadda waɗanda suka shirya wannan tsarin suke tafiyar da shi abin da dai muka sani shine saboda canjin zamani demokuraɗiyyar kanta ita ma tana tafiya da zamani yadda ta faro a lokacin da aka samu 'yancin kai ba irin ta bace yanzu ake tafiya da ita mun san ta faro da shugaba wanda baya da cikakken iko wanda ke da tsarin majalisu da kuma firimiya da kuma prime minister hmm. wanda wanda yake shugabanta eh, eh, farar a lokacin farar hula hmm. mulki na farko kenan hmm. jamhuriya ta farko kenan daga baya a jamhuriya ta biyu aka zo aka sami shugaba mai cikakken iko wato zamanin shugaba shagari kenan eh. to daga wannan lokaci muka yi ta samun wato shiga irin ta sojoji na shigowa ciki ana juye-juyen mulki har aka zo a zamanin obasanjo wanda shi ma yana kan tafarki na shugaba mai cikakken iko to aka samu bayansa aka samu yar addu'a aka samu jonathan aka samu shugaba buhari shi ma a tsarin nan dai na shugaba mai cikakken iko wanda yake a halin yanzu mafi yawan kasashe na duniya masu demokaradiyya suna tafiya ne akan haka in ba ita ingila da kanta ba ingila da ta kikkiro mana wannan kuma a gare ta muke koyin wannan tana tafiya ne da tsarin prime minister ba irin wannan tsari da mu muke tafiya a kansa to amma me yasa aka ce demokaradiyya mulki ne na mutane domin mutane waɗanda mutane ke zaɓe da kansu eto eh uh, kamar yadda na faɗa kamar yadda kace an ɗora mana ne an ɗora mana a kai wato yadda aka ɗora a kai ɗin canda da farko mutane ke zaɓe da kansu amma da zamani ya zo aka ƙara wayewa sai ya zama su kansu waɗanda za a zaɓa a nan najeriya da afirka da ya damu ce mafi yawan ƙasashen afirka su suna tursasa mutane ne su zaɓe su yana da wahala yanzu a samu wanda zai takarar siyasa ta matakin gwamna ko shugaban kasa wanda zai tsaya mutane su zaɓe shi zaɓe na hakika sahihin zaɓe shi yasa mafi yawa ake karewa a kotuna domin jayayya ta cewa an yi zaɓen ba daidai ba bari mu dawo ga ɗan siyasa muhammad wakili ka ji abin da mugadi ya faɗi yaya yake ne wajen fagen tsayawa takara a siyasar najeriya to a zamanin da ake siyasa irin na da mun waye gari mun ga cewa jama'a su suke zaben wakili ba wakili ne zai zaɓi kansa ba kuma mafi yawanci jama'an nan su ne za su nuna ka ba kai za ka nuna kanka ba an waye gari yanzu kamar raƙumi ne maimakon majayin raƙumi raƙumi ke jansa yawancin shugabanni yanzu nan ba zaben su ake ba saboda haka mafi yawanci ba sa ganin ainihin matsayin jama'a a matsayin su ne da shugabanci ba wai shi mai bauta ma shugabancin ba an waye gari cewa yanzu kuɗi shi ne jagoranci an waye gari cewa in ba ka zama ɗan ta'adda ba kai ba ainihin mai tafiya da jama'a ba ne shugabancin kuma sai ya koma ga hannun ƙananan mutane su ne wa waɗanda suke tsayawa takarar kenan kuma waɗanda wanda ake ɗorawa abinda ba washe ke nufi da ƙananan mutum eh, ƙaramin mutum wanda bai san ainihin ci gaban ƙasa ko kuma a'a bai san darajar jama'a ba shine abinda ke tafiya a yanzu to bari ƙara maka tambaya ɗaya kafin in koma wajen barista yaya ake yi waɗannan mutane ke cin zaɓen inda ya haka ne eh to an waye gari mafi yawanci ba san yancin kansu ba da sun san yancin su dama na hannunsu sai suka ɗau damar suka miƙa ma ainihin masu shugabantansu wato su masu zaɓe ba san ba san ba barin zo gare ka Muhammad ya ce masu yin zaɓe a Najeriya wato da ya kamata ya zama al'umma da su za su zaɓi waɗanda za su mulke su ba su san yadda za su gudanar da wannan abu ba saboda aka sai suka zama su ne ake ja kenan ko in dai bayanin ka yi to menene ne aka yi ba daidai ba da har ya sa mutane suke irin wannan ɗabi'un <clears throat> to akwai abubuwa da dama wato idan muka ɗauki jamhuriya ta farko ko kuma kamar yanzu yadda muke bikin shekara hamsin da tara mm. to cikin hamsin da tara din nan shekara ashirin da tara da wata uku shine aka yi demokradiyya sannan shekara ashirin da takwas da wata tara mulkin soja ta kusan kunnen doki ne a waɗannan shekarun yawan daɗewar da aka yi mulkin soja da yawan daɗewar da aka yi mulkin farahuna idan kika ɗauki na farahuna farko an yi shekara shida soja suka zo suka watsar da demokradiyya ɗin da suka watsar da demokradiyya ɗin da aka zo zaɓe da aka dawo da demokradiyya sai aka taho da wani sabon samfurin demokradiyya wanda ya bambanta da wancan ya zo sabon samfurin nan shi kuma iyaka duk lokacin da aka bashi kawai shekara hudu ne da wata uku sojoji suka kara kifar da wannan zango na biyu aka zo aka yi ta tuntsila gudi-gudi ana kawo tsare-tsare daban-daban aushen a4 a a rtk a a kato ba aka yi ta kawo tsare-tsare da sauransu daga karshe aka zo a zango na uku zango na uku kuma aka bullo da wani tsari na daban shine wanda har muke murna cewa an kai shekara ashirin yanzu Madalla a gaida Madina Dauda da bakinta sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin ci gaban tattaunawar ta musamman. Kafin mun kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. shugabannin wasu kwamitocin majalisar wakilan amurka uku masu karfin fada a ji sun zargi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da nuna fifiko ga abin da zai amfane shi a binciken da ake kan shugaban amurka donald trump binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shi pompeo na kokarin ya hana wasu tsaffin jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka da wasu da ake aiki a ma'aikatar a yanzu zuwa ba da shaida wanda wani mataki ne da ake zuwa ɗauka a fara binciken shugaban na amurka kore ta arewa ta amince ta koma teburin tattaunawa da amurkan kan batun makamin nukiliyanta a cewar wani babban jami'in diplomasiyan kasar kamar yadda kafofin yada labarai suka rawaito a cewar mataimakin ministan harkokin wajen kore ta arewa choson hugh hukumomin pyongyang da na washington sun amince su zauna a ranar biyar ga watan nan na oktoba sai dai ba a ambaci inda tattaunawar za ta wakana ba amma a jawabinsa na farko da yi tun bayan da ya bar gwamnatin trump so mai ba da shawara kan harkokin tsaro john bolton ya nuna shakku kan yiwuwar samun maslaha tsakanin kasashen biyu tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila benny gantz ya soke wata ganawa da aka shirya za su yi da firaministan ƙasar kasar benjamin netanyahu a yau laraba wannan mataki wani kuma baya ne ga yankuran da ake yi na kafa gwamnatin haɗaka gans ya ce dalilin soke ganawar shine ba a cika sharuɗan da aka gindaya kafin a yi zaman ba To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Bahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau John Ellison. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi. Insha Allah. lafiya. VOA